A rahotonmu na mata, a yau mun waiwayi ɗabi'ar mata fita zance da samarinsu domin shan askirim ko siyan cakulan ko biskit. Abin tambaya a nan shin, me yasa mata ke bin samarinsu shan askirim? Ga ra'ayoyin wasu mata mabambanta. Gaskiya 'yan sai an matan suna bin samari ne? Kamar masu kwaɗayi dai haka. <laughs> Su ne za su iya bin samari, amma gaskiya ga mace dai mai tarbiyya. ba za ta bi saurayi ya sai mata ice cream ba ko kuma ya dauke ta a mota ya sauke ta akan hanya in ya so daga nan ta so gida ta ci ko ta je makaranta ko ta ji wani abu mm. to gaskiya wannan mafi akasari marasa tarbiyya ne suke ke saurayin ki bai taba fita da ke sai miki abu ko ma bai fita da ke bai sai miki abu ya kami sai dai in ya kawo min gida wannan to ina ji in na fito zan iya karba amma gaskiya ba zan iya bin sa ba eh, me ya taba kami amma sai tarare abubuwa ne idan ya kami tarare kina karba A ina karba. Gaskiya fashion ne saboda yau an ganki a wannan jeep din goben a banki a wannan homa din kala kalan motoci kina wato kina ma da farin jini kenan. Kuma a ganki kin dan rikole da kikin da dan ice cream din nan yogurt din nan su dan biscuit din nan chocolate din nan ba ta miki wahala ko yara ne suka zo gidan ku irin ƴaƴan yayyanki waye waye a ga kawai kin dauka kin ba su ai da dadi irin wannan. Kin saurayin ki ya taba sai Ah sosai ma sosai ma su turarurrukan nan sosai sosai. Ya fita kuka yi tare su miki kuka. A wani zubin ana fita wani zubin kuma a gida za a kawo miki dan kawai ki ji daɗi musamman maran juma'a. a ah, to gaskiya ma irin wannan dama kin san da ai sai ana yi ana dan alaye wata rana ka ce kai ka wata rana ka ce baka akai. Ke kuma fa? To gaskiya ni dai wannan abun baya daga cikin tsari na saboda duk rashin tarbiyya ne yake kawo irin haka wasu kuma don su birge kawaye ta ce yau saurayinta ya kawo mata kaza gobe sun je nan jibi suna nan saboda ita ta ji daɗi kawai kuma wannan duk bai dace ba gaskiya ke ki bai saya miki ice cream ko gaskiya ni dai wannan gaskiya ba a taɓa ba to ko aka miki a gida ma gaskiya gwara dai kawowa a gida in a gida ne wannan ya fi mutunci sai ka karba kai ma ka san ana ganin mutuncinka kinan ke biki taba fita da saurayin ki ba ko ya kai ki biki ko dubiya ko wani abu haka gaskiya ni dai a'a ban taba fita da wani kuma ba ki sha'awa na gaba ko da an yi zancen aure kina ga ba za ki fita da shi ba gaskiya in dai irin wannan shan ice cream din ne ko an yi zancen aure ba zan iya ba to me yasa saboda kawai ni dai ba tsari na bane kuma ba tarbiyya bace to fa da yake wasu daga cikin 'yan mata sun ce farin jini ne da burgewa ke sa samari su fita da su. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a nigeria.